Allah. Bismillahi Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa man yada bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau buɗe ga watan Ramadan. hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a muna cikin tafsiri na suratul isra yau za mu tashi aya na tamanin da biyu wani nazilu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نعم kafin fara fassara akwai ainihin bayanin da muke yi dama dangane da wasu kurakurai wanda mu 'yan najeriya muka samu kanmu a kai wanda ya kamata a ce mun yi gyara a kansu in har muna so mu samu nasara a cikin rayuwarmu na duniya da kuma lahira ga baki daya daga cikin wannan kurakurai na dan fara yin ishara da shi jiya to yau ma zan ƙara nana ta ji saboda muhimmancinsa shine kurakurai na biyar wato kuskure na biyar tunanin cewa zage shugabanni da faɗin aibinsu shine mafita kuma da yi musu inkari a bayyane yawa mutane da yawa sukan yi tunanin in shugabanni ah, suka zalunce mu ko shugabanni suka yi abin da bai dace ba to mafita a gare mu shine zaginsu Allah ya tsine ma shugabanninmu Allah ya yi maganinsu a zaliman banza barayi da sauransu to akwai masu ganin cewa yin haka shine mafita za ka ga malamai sun hau kan mumbari suna kama sunan shugabanni suna faɗin kurakuransu kuma suna lissafa wannan a matsayin jarumta suna lissafa wannan a matsayin faɗin gaskiya da sauransu sannan kuma a da tunanin cewa idan shugaba ya kuskure a hau kan mumbari ko kuma a je gidan rediyo ko a je cikin ainihin a je a yi rubuce-rubuce a cikin jarida a faɗi kurakuren shugabannin a fili shine mafita da zarar malami ya yi haka sai ce lalle malami ya faɗi gaskiya sai ce lalle wannan malamin jarumi ne babu kaman shi sai ka ga talakawa 'yan uwana wato sun kewaye wannan malami suna ta yaban shi shi kuma malamin nan yana taɓa ma wani lokaci ma malamin ya ringa faɗin abin da bai zo bai gani ba wanda da za a zaunar da shi a kai shi kotu a ce ka ce shugaba ya yi kaza ya yi kaza za ka iya kawo hujja a sai ya fara kama kame ni ma labari aka bani ni ma wani mutum ne ya zo ya sanar da ni cewa ya kamata in yi wa'azi wani mutum ya zo ya sanar da kai abu baka yi bincike ba kawai ka zo kawo faɗa a matsayin ka na malami ya kamata a ce ka fi kowa bincike kafin ka yi magana saboda kai malamin addini kai ka fi kowa karanta ayan alkur'ani eh? ya ayyuhal allazina amalu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najimin ko kullum malami na karanta wannan amma kuma mu malamai da ɗaliban ilimi da kuma ce mu ɗaliban ilimi da malamai muna yawan fadawa cikin wannan kuskure sai ga malami wani mutum ya zo ya gaya mai magana dangane da shugabanni wannan maganan bai yi bincike ba sai ya faɗi shi ko abin shi wanda da wannan shugaba zai zo ya nemi haƙƙin shi ya kai kotu to za ga al'amari ya canza sai malami ya ce to ka zo gidan rediyo ka zo ka faɗi cewa ba abinda ka faɗa kan shugaba kaza baka da hujja akan shi sai malami ya ce ni ne malam wani gaskiya na faɗi wata magana game da gwamna wane ko shugaba wane amma daga baya sai na gane cewa ashe ba gaskiya ba ne. to ina kira zuwa ga al'umma cewa dan Allah a wato a madadina wato ina neman gafara ga ainihin shi wannan shugaba akan abin da na yi kaga shikenan an ji kunya Babba abin da ya kamata mu ringa aikatawa matsayin ɗaliban ilimi shugabanni suna yin laifuffuka da yawa suna yin kurakurai da yawa amma kafin ka faɗi wani kuskure ka tabbatar ka gan ka tabbatar da shi an gane wannan ko to saboda haka irin wannan tunanin da muke da shi cewa wato zagin shugabanni da faɗin aibinsu akan mumbari da wajen wa'azi shine mafita da kuma idan sun yi kuskure mu yi musu inkari a bayyane to mu sani fa cewa wannan ba karantarwa na musulunci ba ne wannan ya saba ma abin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin hadisin da ya zo a cikin musnad na imamu ahmad hadisin da manya-manyan malaman hadisi sun inganta shi irin al'allama nasiruddin albani da irin al'allama shu'aib arnaud da manya-manyan malamai sun rungumi wannan hadisi da amsuwa irin su imamu sa'idi su imamu ibn usaimi fauzan da duka malaman salafiya sun rungumi wannan hadisi da amsuwa shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin iyad bin ganam, da annabi ke cewa wato hadisin iyad bin ganam da annabi ke cewa man arada an yansa halizi sultanin fala yubdihi alaniya cewa duk mutumin da yake so yayin nasiha ga ma'abocin shugabanci kada ya bayyana da shi a fili walakin ya akuzu bi yadihi fa yakhlu bihi sai dai ya kama hannun shugaba ya kadaita da shi ya same shi a gefe ya gaya masa gaskiya kana mulki ga talakawa bangare kaza da kai kayi zalunci kayi wa bangare kaza wani abu ka hana bangare kaza kana goyon bayan kabila kaza banda kabila kaza kana goyon bayan bangare kaza banda bangare kaza kai mai mulki ne kana mulkin al'umma ne ba wani bangare ba tunda kana mulkin al'umma ne ka ji tsoron Allah kada Allah ya kama ka ka sani ba in ka ci haƙƙin mutane ɗari to wayannan ɗarin za su zo gobe kiyama su nemi haƙƙi a wajen Allah ballantana shugabancin Najeriya kana mulkin mutane wajen miliyan biyu ne a miliyan nawa miliyan ɗari biyu da wani abu to idan shugaba ya zalunci mutane miliyan ɗari biyu da wani abu yaya sai ka yi masa nasiha kai da shi ba tare da ka zo kan mumbari ba idan ka zo kan mumbari kai masa nasiha to kada ka yi tsammani kana nasiha ne kana masa cin fuska ne sunan wannan cin fuska ko ba ni na faɗa ba imamu shafi ya faɗa daga cikin magabatanmu imamu shafi Allah ya masa rahama ya nuna cewa yana cewa ka gammadni bi nufi nusika firaji wajen wa jannibni ta fil jama'a fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbiti lan ardas jama'a fa in khalaftani wa asaita amri fala taskat idza lam tuta da'a imam shafi Allah ya masa rahama yana cewa ta tagammadni bi nufi ka fin firadi ka lullube ni da nasihanka in kana kai kaɗai. ni kaɗai ni da kai in zaka mun nasiha ka kira ni gefe ka mun nasiha wa jannibni nasiha ta fir jama'a ka nisanci yi mun jama'a nasiha cikin taron jama'a a cikin taron jama'a yadda muke nan wajen sai na nuna ka na ce wani na kana luwaɗi ka ji tsoron Allah shin za ka ji daɗin wannan nasiha na ce wane kana mallakan jama'a ɓarawo ne kai arzalimi ne tsakani da Allah kai kai nasiha kai niyya kamar kocin mutunci kai ɓarawo ne kai arzalimi ne wannan mulki naka ba abin da ka ka tsina na al'umma wallahi sai Allah ya kona ka ya zalta Allah ya ya maka za ya maka za ai ina ganin ko sahabi kai ma wannan nasiha sai ya ji ba daɗi ballantana ainihin shugabanni na wannan zamanin misali to jasa imamu shafi yake cewa fa inna nusha bainan nahas lalle yin nasiha tsakanin mutane nau'u min at-tawbih nau'i ne na ainihin cin mutunci da zargi lan ardas timaha ba zan taba yadda in saurare shi ba ba zan taba yadda mai ba in saurare shi yace wa in ni in ka saba mini wa akwai ta amri ka saba ma umarnina fala tastat idza lam tuta da'a kada ka yi fushi idan ya to ba a baka biyayya ba an gane wannan ko wannan fa imamu shafi'i kenan ballantana shugaba wanda yake da sojoji yana da yan sanda yana da custom yana da immigration wanda zage-zagen ka ba abin da zai mishi ina ba gane wannan so da haka don ka zage shi iya ya gara ma zai iya banza da kai kuma ya ci gaba da mulki ba abin da za ka yi masa an gane to amma in ka same shi ka keɓanta da shi da kai da shi ka zo ka same shi ina son ganin ka akwai akwai malamai da yawa a Najeriya in suna son ganin shugaban ƙasa zai ba su dama akwai malamai da yawa a wannan gari na Kaduna kowa ya sani in suna son ganin gwamna abu ne mai sauki kun gane wannan ko to irin wayannan malamai in suka samu wannan dama suka ga gwamna yayi kuskure kawai suke muna son ganin ka ya ba su dama kuma idan sun je ganin gwamna kada fa ya zama to gani ne na cika aljuhu gani ne na a gaya masa gaskiya in ya ɗauko wani abu ya bayar ba abin da ya kawo ni kenan ba na ɗauko sakon al'umma ne zuwa gare ka domin yana yiwuwa da zaran an baka wannan buhun an baka ainihin an cika maka aljihu shi kenan kuma daga kaga ɗan kuskure sai ka ce ka je ganin gwamna ne ina fatan gane wannan a'a ya zama to alakan ka da shugabanni ka gaya musu gaskiya gaskiyar nan da daɗi ko babu daɗi shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Abdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi shine faɗin kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shugaba ya karkace kawai in ya ganka kawai ya ga nasiha Allah ya ji kan babban malamin mu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa gafarar rahama malaba gumi shugabannin Najeriya gaba ɗaya sun san shi da zaran shugabanni sun gan shi ko wani mai kuɗi ya ga malam kawai ya san kawai abin da ya kawo malam shine ya gaya masa ya ji tsoron Allah ya gyara kurakuran shi baya tunanin malam ya kawo wata bukata ne na kan shi. kawai malam yana zuwa zaga mutu ya ce akar maka Allah ko mun yi laifi ne sai daga gwamna ko shugaban kasa zai iya ganin malam to malam mun yi laifi ne an ce kana nema na kun fahimci wannan ayi to kuma malam in shugaba ya yi laifi ku saurari karatun malam gaba ɗaya tun da ya fara da'awa shin kun taɓa jin malam yana zagin shugabanni kun taɓa jin malam yana kama sunan shugaba wane ya zaga shugaban wane ya zaga yana faɗin aibi kamar yadda mu da muke da'awan mu ɗaliban shi ne muke yi yanzu da sunan da'awa la baya yi idan shugaba ya kuskure tsakanin malam da shi shine nasiha kuma nasihan nan irin yadda manzon Allah yake ayi nasihan nan irin yadda magabata suka ce ayi shine duk wanda ya ga kuskuren wani shugaba kada ya bayyana da wannan kuskure a fili ya kama hannunsa ya kadaita da shi to kila wani ya ce to ai in masa nasiha ai kila wani ya ce to ai na nemi ganin shi ma bai bada dama na gan shi ba wannan shine dalilin da ya sanya ni kuma na fito da wannan kurakurai a fili sai mu tambaye ka shin kai kadai ne malamin da ke iya zuwa wajen shugaban kasa akwai malamai da yawa da suna iya ganin shugaban kasa suna iya ganin gwamna ka ɗauki wannan sako na ga za ku je wajen shugaban kasa don Allah ga wannan sako ku je ku gaya masa lalle ya kamata shugaban kasa ya ji tsoron Allah ya gyara wannan kurakurai ina ba gane wannan to kaga akwai malamai wanda in kai ba za ka samu ganin shi ba wani zai iya ganin shi to kai din nan ya kamata ka isar da sakon in an baka wannan sako ka ji tsoron Allah ka dauki wannan sako ka kai ma shugaban kasa ko ka kai ma gwamna ka nuna mai kurakuran da yake aikatawa ya ji tsoron Allah ya gyara wannan shine hanyar magabata an gane wannan ko to saboda haka wannan a wannan akwai hadisi wanda an karbo daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa nahana kubara'una min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu umara'akum wa la tabshuhum wa la tubjiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib isnaduhu jayyid wato an karbo daga Anas bin Malik babban sahabi Allah ya ƙara masa da yana cewa manya manyanmu sun hana mu manya manyanmu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun hana mu suka ce la tasubbu umara'akum kada ku zagi shugabanninku Eh? sannan kuma wala tabshuhu kada ku yi musu algush kada ku yi wa shugabanni wala tajishuhu kada ku yi wa shugabanni algush wato ma'ana kada ku yi musu magudi ku gaya musu gaskiya wala tubgiduhum kada ku kyamaci shugabanni wata kulla ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi haƙuri akan kurakuransu idan shugabanni suka yi zunubi suka yi kurakurai to kada ku hau kan mumbari ku zage su a'a ku yi haƙuri fa innal al’amura ƙari lalle al'amari fa wato makusanci ne shugaban yana mulki shekara nawa ya sauka kan mulki ha so idan muka yi haƙuri idan ya zalunce mu Allah zai kawo mana in har mu yi biyayya ga Allah Allah zai tausaya mana ya kawo mana shugaban da ya dace an gani, amma in muna ganin cewa zagi shine mafita sai Allah ya bamu da halayen kamar yadda ya bar mu 'yan Najeriya da halayen mu gashi yanzu muna gani ko dan Najeriya a Afirka gaba ɗaya bana tsammani akwai wata ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki kamar Najeriya ƙasa mai wanda suke da fili wanda a cikin filin nan akwai albarkatun ƙasa akwai ainihin wato filayen noma da sauransu kamar 'yan Najeriya muna da abubuwan da za mu iya haƙowa mu zamanto mun yi arziki sosai kamar Najeriya amma kuma ga arzikin muna kallo ya fi ƙarfinmu arziki ne fa a gidanka amma wani na waje ya fi ka ci ba ka tunani kan wannan eh dan najeriya ya kamata ya fi kowa moran fetur din najeriya amma mutanen waje sun fi najeriya moran fetur kama ce rijiya ne a gidanka amma baka iya ɗiban ruwan ruwan rijiyar kana da filin noma amma kana jin tsoron ka je ka yi noma a najeriya shin wannan bai kamata mu yi tunani akan cewa wani laifi muka yi ba Ku haka za mu ci gaba kullum mu ɗauka mu annabawa ne ba ma kurakurai so da kun ji abin da sahabbai suka faɗa cewa a daina zagin shugabanni sannan imamul bai ya faɗa a cikin littafin shu'abul iman da ibn abdulbar al-maliki a littafinsa a tamhid daga Abid darda babban sahabi shi ma Abid darda yana cewa inna awwala nifaqil mar'i anhu ala imamihi Lallai farkon munafincin mutum su kan shugabansa farkon munafinci daga mutum ya zauna ya ta zagin shugaban kasa yana zagin gwamna a nan ba wai an gaya ma fa bai yi laifi ba ne a matsayin ya yi laifin shari'a ta yarda cewa shugaban azalimi ne ta yarda shugaban bai yi abin da ya dace ga talakawa ba kama kuma kafin ka ɗauki mataki ka tambayi Allah ya zan yi ya Allah shugabana ya zalunce ni ya Allah shugabana ya tauye min haƙƙina ya Allah wani mataki zan ɗauka ni musulmi ne ba zaman banza nake yi ba rayuwa na yana tafiya ne kan tsari an gane ya kamata duk abin da zaka aikata a matsayinka na musulmi ya tafi kan tsari ne ba wai kawai zaka huce fushinka bane kawai da zaran kana fushi sai ka huce wannan fushi ka aikata abin da kaga dama misali to wannan kuskure ne to kun ji abin da aka faɗa farkon munafincin mutum shine sukan shugabansa to yanzu muka ɗauki wannan munafukan guda nawa ne a Najeriya eh inna awwala nifaqil mar da'anuhu ala imami lalle farkon munafincin mutum shine sukan shiga shugabansa shine farkon munafincinsa to mutanen da suke da wannan farko na munafinci a Najeriya kai mu kanmu a masallacin mu binciken mu tukuna tsakani da Allah mu din na ba ma sukan shugabanninmu domin ya kamata kai din nan ka fara tunani in kana yi ka fara gyarawa kafin ka gyara wani to idan har muna yi to mu yi gaggawa mu gyara an gano wannan ko sannan ibn al-jawzi ya ambata a littafin sa manaqib manaqib ma'ruf karafi da wa aqango wa akhbaruhu bi sanadihi da sanadin sa min tariqi ibn hakaman anna ma'ruf qala lalle ma'ruf ya ce malla ana imamahu hurima adluhu malla ana imamahu kurima adlu duk wanda ya soki shugabansa za a haramta mai samun adalcin wannan shugaban wannan shugaban zai gama mulki duk wani ko da shugaban adili ne ka soke shi sai Allah ya haramta ma samun adalcinsa an gane wannan ko shugaban adili ne amma zai gama mulki baka more shi ba tunda dai ka soke shi sai Allah ta'ala ya haramta maka samun adalcin wannan shugabanni shin wani shugaba ya taɓa yin mulki a najeriya ba a zage shi ba eh in wannan shugaba ya mulki aka ce babu shaidani kamar sa sai kuma wani ya zo sai a ce ga fir'auna an gane wannan ko yanzu halin da muke ciki yanzu wasu kosa yanzu shugaban da yake kan mulki ya sauka a zo na gaba kullum haka za mu rayu to shi na gaban kasan kowa ya shi idan shugaban da yake mulki yanzu idan ƙaru ne to gila na zuwa mai zuwa na gaba fir'auna ne idan fir'auna ne to in mai zuwa na gaba kila ya zama kuma ya zama shaidan gaba ɗaya iblis shikenan masu mulkin mu daga karuna sai fir'auna sai iblis haka zamu ci gaba da rayuwa kullum mu in suka yi kuskure babu wani abin da muke yi na kaza to wannan shine abin da ya kamata mu lura shari'ar musulunci ya karantar da mu abin da ya kamata mu yi mu daina sauraron hayaniya masu hayaniya wani malami za ga ya zo da rigar musulunci yana jan ayon qur'ani wallahi inda qur'ani yayi daban hanyar da shi ya buga daban an gane wannan ko irin malaman da kuke jin su ana ta kabbara din nan billahi lazi ba sa bin hanyar magabata kuma duk mutumin da zai gudanar da addini ya saba ma hanyar magabata to wallahi addinin da ya zo da shi ba addinin da manzo Allah ya karantar bane ya kuma hanyar samun nasara shine abu hanyar nan da manzo Allah ya karantar da mu shine zai kawo mana nasara Shi ne zai kai mutumin Nasira. to wannan ya kamata mu lura da shi da kyau kuma a gurguje a ainihin ibn asakir ya faɗa a cikin tarihi dimash yana cewa da kuma imamu tibrizi a littafinsa an nasiha cewa lallai ibn mubarak allah ya masa rahama a tabi'i yana cewa abdullahi Ibn mubarak kai yana cewa manista kaffa bil ulama zahabar akhiratu duk mutumin da yake wulakanta malamai yana cin mutuncin malamai to lahiransa zai tafi a banza in dai baka da ajanda sai suka malaman sunna to lahiranka zai tafi a banza in malamin sunna ya yi kuskure maimakon a ringa sukan shi ana faɗin miyagun manganu a kan shi me ya kamata a yi a je wajen malami malami ba shi da 'yan sanda ba shi da komai ka yi sallama da malam akar kan lawu na ji an ce ka yi kaza kaza yaya gaskiyar magana in malam ya ce ya yi malam ya tuba zuwa ga allah amma kai ne kawai bini bini ka malam wane yana wucewa ka kunduma mai ashar malam wane yi kaza ka zage shi ka aibanta shi kai kaza an gane kowa a duniyar nan babu wanda yake annabi kowa a duniyar nan babu wanda yake duka mu gaba ɗaya ba mala'iku ne masu fuffiki ko wanda yake la ya asuna Allah ma amarahu malamai mutane ne za su iya yin kuskure in yi kuskure bai kamata ka yi nasiha tsakanin karshe Yadda malami yake maka nasiha shi ma fa malami yana buƙatar kai masa nasiha an gano wannan ko yanda na gaya muku ba wai duk abin da aka faɗa kan shugaba bane gaskiya in an faɗi magana kan shugaba kada ka yi gaggawan ƙararwa ka yi bincike a ce ma shugaba wani fa dama can abin da ya sa yake zalunta ba shi da uba shugaba wani bai da uba dama shege ne shi ko shugaba wani dan asawa abin abin dan luwadi ne to wannan magana kaga magana ne mai sauki inda za ka sha wahala ka yi gumi an kai ga kotu to yanzu shari'a ne tsakanin malam wane da kuma wanda ya ce shugaban shi ba shi da uba to muna so yanzu wanda ya ce shugaba ba shi da uba ya zo ya kaddamo mana da dalili ya kawo hujjoji yanzu mana sauraren shi to anan za ga akar makallawa ya fara gumi yana gumi yana sharewa yana shan ruwa da hannun hagu ina fasan gane wannan muna so ka kawo hujja shugaba wane yana da uba ko ba shi da shi an ah, ina fata gano wannan to shi maka zalika in an gaya maka magana game da malami malami yana da magabta da yawa kamar yadda shugaba yana da 'yan adawa na siyasa shi ma malami yana da 'yan adawa ta bangarensa. malami yana da mahasada to in an baka labari a kan shi ka yi bincike mai kyau an gano wannan ko to duk mutumin da yake suka malamai to lahiran shi zai tafi a banza wa manista kafa bil umara duk wanda yake sukan shugabanni masu mulki zahabar duniyawu duniyar shi zai tafi an gane duk wani jin daɗi na duniya Allah zai haramta min shi in dai muna zagin shugabanni Allah zai haramta mana jin daɗin adalci su. ba za mu ji daɗi ba misali an gane wa manista kafa bil ikwan zahabar muru'atu wanda kuma yake wulakanta yan uwansa musulmi mutunci zai zube ko ba gaba ne? ya zama kai kullum ka ringa wulakanta jama'a to zai zama ba a ganin mutuncinka to wannan kenan to kaga wannan ya nuna mana to wai menene dalilin da yasa aka ce a daina ainihin in shugabanni suka yi kuskure kada a yi musu nasiha a gaban jama'a to dalili shine shugabanni suka yi kuskure sai kai musu nasiha a gaban jama'a kace wani azzalimi ne kai wani kaza kaza to su fa talakawa suna sauraro da can talakawa suna ganin mutuncin wannan mutumin suna jin tsoron shi yana da farjini dama mai yasa shugabanci yake da karfi har kaga mutane suna bin doka saboda kwarjini na shugabanci to idan ana so a cire mu ainihin shugaba kwarjini za a ringa hawa kan mumbari ana zan shi ne to a lokacin da ake zage shi sai ya zama to mutuncin shi ya fara zubewa a wajen wa mabiya to idan mutuncin mutum ya zube a wajen mabiya idan ya bada umarni ya umarnin zai kasance idan ya zama to kai din nan baka da mutunci a wajen jama'a sai kana ba su umarni za su saurare ka amma in kana da mutunci a wajen su ba to usulubi ne na wata kungiya ana kiranta ikhwanul muslimin su din nan in suna so su yaki shugaba suna farawa ne ta hanyar sukan shi in suka soke shi suna so ne su gamsar da mabiya su gamsar da ainihin talakawa cewa shugaban kaza shugaban kasa azzalimi ne shugaban kasa fasiki ne shugaban kasa kafiri ne to idan suka yi kokari suka tura wannan ra'ayi cikin mutane to zai ce to mutumin da yake fasiki azzalimi shin ya kamata a bashi ya ci gaba da mulki to haka mai suke so su yi wato burinsu ba wai zagin shugaban ba ne a suna zagi ne ya zama to tsani daga wannan zagi daga wannan zagi a hankali a daga zagin nan sai koma mai sai koma juyin mulki zai koma shugaba ya bada umarni a kibi daga ba sai ga talakawa sun dauki makami suke dole sai ya sauka ba a taba yin tawaye ga shugaba ba tare da an soke shi ba ko an taba yi an gane kafin a dauki makami a Somalia sai da aka dade ana ta batanci ana ta zage shugaban har talakawa suka gamsu ya kamata su dauki makami kafin a dauki makami a Misira yanke ikwanul musulmi. kafin su ɗauki makami a misira su fara yaƙan gwamnatin misira sai da su ma suka fuskanci haka suka gamsar da talakawan garin cewa shugabanni a zalumai ne sannan kafin a ɗauki makami a siriya shi maka zalika sai da mutane suka yi ta ƙoƙarin farfaganda suna faɗin kurakurai shugaba ya saci kuɗi kaza ya zalice bangare kaza ba zai yi mu zauna muna kallon shi ba kaza kaza kaza kaza to a hankali a hankali ana tura ra'ayi ga talakawa sai talakawa su gamsu daga wannan suka abin da zagin ya kamata a ɗauki makami daga an ɗauki makami kuma an samu abin da malaman salafiya suke kira fasadu dini wa duniya dan ɗaukan makami kan shugaba shine lalacewan addini da duniya gaba daya me ake nufi da lalacewan addini ana nufin da zaran kun ɗauke shi wannan karatu ba za mu iya ba yanzu muka ɗauki makami aka fara yaki kuna ganin zai yiwa zuwa yi tafsiri Eh? ana kabarin bom tafsiri zai yiwu idan muka ɗauki makami kuna ganin zai yi yaran mu zai islamiyya su yi karatun hadda su yi karatun islamiyya zai yi a je wa'azin ƙasa da wa'azin kaza da wa'azin kaza a je yin nasiya ga mutane zai yi to idan aka daina karantar da al'umma ya ya addini ya kasance bai lalace ba abin da ya sa kaga mutane suna fahimtar addini mutane suna gane kaza saboda ana karantarwa da zaran an daina karantarwa za a zama jahilai to in an yi tawaye ga shugabanni kamar yanzu ko yanzu kun ɗauka mutanen mutanen siriya suna karatu kai wani lokaci har sallah ma ba a samun daman yi a masallaci haka ne to kaga ashe idan ana sukan shugabanni abin zai iya janyo tawaye kuma da zarar an ɗauki makami addinin mu zai lalace sannan kuma duniya ma yana lalacewa kamar ya duniya ya lalace wani zai mamaki yanzu a ƙasar Siriya ana kasuwanci yadda muke yanzu ba a yi eh? a ƙasar Somaliya kasuwancinsu na gudana yadda namu ke gudana yana gudana a ƙasar Iraki suna gudanar da rayuwarsu cikin walwala yadda muke yi to idan ya zama to kasuwanci bai yiwuwa ziyara bai yiwuwa hada-hada bai yiwuwa misali ina jin daɗin duniya dama abin da ke kawo jin daɗin duniya shugabanci in dai babu shugabanci to duniyan ma ba zai zaunu ba an gane wannan ko duniyan baya zaunuwa in dai babu shugabanci wannan yana daga cikin abin da magabatanmu suke nuna mana an gane to da yawa daga cikin mutane suka ji an ce ba a tawaye ga shugaba sai dai in kafirki ya bayyana karara ana kiran su kufurin bawa shi ma kafirkin ya bayyana karara sai ya zama to in muna da iko akan cire shi din to wani baya gane me ake nufi sai lokacin da aka yi tawayan ana yin tawayen sai ga cewa yanzu ba shi da lokacin zuwa karatun addini yana ta ɓoye ɓoye a cikin daji ya ruga da gudu na ya ɓoye ya yi hijira ya bar nan garin ya je kaza kaza a nan zai gane ce duk lalacewar shugabanci yanzu ba muna ta kuka wannan shugabanci ya lalace ba to kukan da muke yanzu to a kaddara ba ma shugabanci yanzu ba eh yanzu a ce ba sojojin ba yan sanda yan kidnappers san cewa ba kowa in boko haram san cewa an suka shigo gari za su za su yi abin da suke so ba ba wani tsaro ba kaza me kuke gani eh duk lalacewan jami'an tsaro tabbatan ya fi rashin tabbatan su wani lokaci malami ko ba zai yi wa'azi ba kawai ya tsaya waje wajen da ake barna ga shiga ustaz nan ba ga malam nan sai ga bai ce komai ba amma ana ta taka tsantsan shi ma dan sanda ko bai yi harbi ba zaman shi din nan ba masu laifi suna tunanin kamar zai yi harbin Su abin yana hana barna rashin shugabanci gaba ɗaya babu sharin da ya fi shi ina fatan gane wannan to saboda haka wannan a takaice yana daga cikin dalilin da ya saka ga malaman sunna malaman salafiya a cikin littattafan su na aqida sun yi rubuce rubuce dangane da abin da ya shafi irin wani na al'amura ka duba littafin irin su sharhu sunna na imamul barbahari irin su aqidatu salaf ashabul hadith eh? irin su sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jama'a na barbahari a na ainihin na eh ka duba cikin irin at-tauhid na ibn kuzaima da a shari'a na imam al-azuri ga littattafai nan da dama an yi rubuce rubuce rubuce rubuce dangane da muhimmancin shugabanci musulunci baya goyon bayan zalunci amma kuma musulunci yana tunkuɗe wani barna da wani barnan da ya fi shi musulunci in ya san cewa in muka aikata kai eh, da ake yi barna ne amma in an taba shi zai janyo barnan da ya fi shi me kamata mu yi muna cikin hali wanda babu daɗi ana zalunta mu amma kuma in muka ce za mu taba wannan abin da ake yi zai janyo bala'i fiye da zaluncin da ake mana yanzu ila shugaba yana zalunta mu naira goma goma in muka ce za mu cire shi za a koma ana zalunta mu dubu goma goma shin tabbatan shugaban shi ya fi ko kuma zaman shi kaga gara ya tabbata mai ta masa nasiha mai ta masa nasiha muna nuna mai ya gyara ayyukansa ina fatan gane wannan to za mu tsaya nan yau dangane da kurakuran sun shugabanni cewa idan shugaba ya kuskure zagin shugaba ba shi ne mafita ba za mu ji menene mafita in Allah ya kai mu goban Allah in Allah ya yarda misali Allah ta'ala shi taimake mu to yau kamar yadda muka ce za mu tashi aya ta tamanin da biyu inda Allah ta'ala ke cewa wani nazilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin muna saukarwa daga cikin alkur'ani abinda yake waraka ne sannan kuma rahama ne ga mu'minai eh Allah ta'ala ya ce wani nazilu min alkur'ani muna saukarwa daga cikin al-qur'ani ma huwa shifa'un abin da yake shi waraka ne shi wa rahmatu lil mu'minin kuma shi alqur'ani rahama ne ga mu'minai wala yazidu zalimina illa khasara baya ƙara ma azzalimai wani abu sai hasara shi shi shi ainihin alqur'ani idan ya zama to su azzalimai suna yin zalunci to alqur'ani baya ƙara muku komai sai dai hasara da kuma tabewa misali to kaga idan muka duba wannan aya da kyau Allah ya ce muna saukarwa daga cikin alkur'ani to idan mutum ya duba wannan mintin, zai dauka cewa min ke tabidiyya muna saukarwa daga cikin alkur'ani shin alkur'ani kashi biyu ne akwai qur'ani wanda yake waraka ne shi akwai qur'ani wanda yake cutarwa ne shi ko kuma dukkan alkur'ani gaba ɗaya waraka ne kaga alkur'ani gaba ɗaya menene shi waraka ne shi ba zahirin ayan mutu ya duba wanda yake da karancin fahimtar larabci ya ga an ce wani nazilu min alkur'an wato muna saukarwa daga ciki wani ya ci min wani ya ɗauka min din nan kawai amfanin shi ɗaya ne kawai shine min tafidiyya a a wajen malaman na hau sun ce wannan min din yana amfana da abubuwa da yawa min yana amfana da tafidiyya yana nuna sashi an gane ba duka ba sannan min kuma yana yana nuni akan bayanul jins yana magana kan muna saukar da dukkan jinsi na alqur'ani din gaba daya muna saukar da dukkan jinsi na ne alqur'ani sannan min yakan zo li bayanul jins ya yakan zo wannan za'ida li ta'kid min yakan zo za'ida misali kamar a ce ma ja'ana min bashirin wala nazir ma ja'ana min bashirin wala nazir babu wani mai albishir ko wani mai gargadi da ya zo mana kaga an sa min wanda da za ka cire wannan min din za ga jumla ta cika ma ja'ana bashirun wala nazir ko ma ja'ana bashirun wala nazir wani mai albishir bai zo mana ba kuma wani mai gargadi bai zo ba kama wannan min din za'ida ce litta'ati kamar hal yarakum min ahadin sun manzaraku ai hal yarakum hal yarakum ahadun shin akwai wani dai da yake ganin ku sai aka kawo shi da sigan kaman shi alqur'ani din kaman wani sashe daga cikin alqur'ani waraka ne wani sashe daga cikin alqur'ani kuma cutarwa ne misali to kaga an ka duba doran nassin alqur'ani Allah a cikin wata aya yana cewa qul huwa lil ladzina amadu hudaw wa shifa kace musu shi alqur'ani shiriya ne kuma waraka ne ga waɗanda suka yi imani wallazina la yu'minuna fi azanihim waqarun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id kaga ashe alqur'ani inda mutum mumini ne Alƙur'ani gaba ɗaya waraka ne a gare shi sannan wata aya Allah yana cewa wa iza wa iza ma unzilat suratun minhum man yaqul ayyuhum zadatu hadhihi imana idan idan ainihin aka saukar da wata sura daga cikin mutane akwai wanda yake cewa musamman munafikai sai sai ayyuhum zadatu hadhihi imana wai daga cikin su wane ne wanda wannan aya ta ƙara masa imani ni dai wannan aya an saukar da ita ni bata kara mu wani imani ba sai Allah ta'ala ya ce fa ammal ladzina amanu fa zadakum imanu wa hum yastabshirun amma waɗanda suka yi imani sai wannan aya ta kara musu imani har ma suna albishir suna gaya wa jama'a wallahi saukan wannan aya ta canza ni daga kafirci na koma musulunci ta canza ni daga fasikanci na koma salihanci ta canza ni daga bid'a na koma sunna ina fatan gane ita ayan nan ta yi tasiri a cikin rayuwana to amma shi munafiki ko da yaushe idan ana karantarwa shi cewa za a yi ma cewa ma yake bai ma san abin da ake faɗa ba wa minhum may yastami'una ilayka hatta idza kharaju min indik qalu lil ladzina utul ilm ma za daga cikin sa wanda suke sauraron ka idan annabi yana karanta qur'ani akwai abdullahi bin ubay da mabiyansa sukan saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zaune a majalisin manzon Allah annabi yana karanta alqur'ani yana fitar da fikihunsa amma wajen suke su gaba ɗaya duk abin da ake faɗa ba ma san ma me ake faɗa ba wai ɗazin mai muhammadu ya ce ne kina ka ce hatta iza domin indik har sai idan suka fito daga wajenka bayan ka gama karantarwa ya rasulallah ƙalulin na Otal ilm sai su ce ga wa'annan wanda aka ba su ilimi ma za ƙala anifa wai ɗazin mai muhammadu ya ce ne A ah, duk zaman da kai gaba ɗaya muhammadu yana ta magana wanda a duniya an ce ba a taɓa samun mai fasaha irin shi ba menene ya faɗa da baka ji ula'ikan lazina saba Allahu ala qulubihim wa hawa abu. irin wayannan sune wanda Allah ya toshe zukatansu suka bi san ransu Ta saboda haka Alƙur'ani wato gabaki ɗayan shi waraka ne shi wannan nazilu min Alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa na ƙur'ani, muna saukar da ƙur'ani dukkan shi gaba ɗaya. wanda a cikinsa akwai waraka da kuma rahama ga mu'minai tare da shi akwai waraka an gane ko da rahama ga muminai amma wala yazidu zalimina illa khasara baya ƙara ma azzalimai wani abu face hasara to malamai sun yi sabani ga kasancewa alqur'ani waraka shin qur'ani waraka ne na me shin qur'ani yana warkar da rashin lafiya ne ko alqur'ani yana warkar da ainihin ciwo ne na zuciya menene shi akwai wanda suke cewa alkur'ani shifa'ul lil qulub alkur'ani waraka ne ga zukata wato alkur'ani yana gusar da jahilci alkur'ani yana gusar da shakka idan mutum ya zo ya karanci alkur'ani wajen malaman da suka dace yana kusan mai da mai jahilci yana kusan mai da ainihin kofanto kuma yana ainihin kwaranye yana a zuciya daga ainihin ciwo na jahilci an gane wannan ko sannan na biyu akwai masu ganin alkur'ani shifa'un ne min al'amrat az-zahira alkur'ani waraka ne daga cikin ciwuka na bayyane qur'ani yana warkar da ciwuka in an maka sihiri alkur'ani idan mutum ya karanta alkur'ani yadda ya kamata yana karya sihiri idan mutum yana da rashin lafiya ya kasa gano yadda zai warkar da shi ya je wajen likitoci eh, ya tashi daga nan ya tafi egypt daga nan ya tafi saudiya daga nan ya tafi kasashen turai ya gama yawo gaba ɗaya bai samu magani ba to insha Allah mutum zai samu waraka a wajen alkur'ani an gani kulhuwa huwa amanu huda wa shifa so naka alkur'ani waraka ne ga ainihin ciwuka na zahiri shine imamul qurtubi ke cewa birruqa wa ta'awud wa nahwi ta hanyar rukuya da neman tsari da makamancinsa an gane kenan a nan wajen muka fahimta malamai suna maganan alkur'ani yana warkar da abubuwa guda biyu akwai masu ganin yana warkar da ciwo na zukata ne an kawo misali jahilci da munafinci da girman kai idan mutum yana da girman kai in ya karanta alkur'ani dole ya sauko kasa insha Allah an gari idan mutum jahili ne ya karanci alkur'ani zai zama to malami idan mutum yana shakka game da wasu abubuwa na musulunci in ya karanci alkur'ani da kyau zai zama to ya gamsu an gano wannan ko sannan kuma alkur'ani mai waraka ne daga ciwuka na zahiri idan mutum ba shi da lafiya bari mu kawo misali wato malamai na sunna sun ruwaito hadisi an gane ko amma lafazin wannan hadisi da zan kawo na imamu daru kudini ne daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike mu fi sariyati 30 a cikin wani karamin yaki na mutane 30 annabi ya aike mu cikin wani karamin yaki na mutane 30 domin a je a yaki wasu kafirai na wasu ƙauye da suke cutar da musulunci da musulmi an gane ko rakiban muna kan abun hawa ala yace fa nazalna ala qaumi min al-arab sai muka sauka ga wasu mutane daga cikin larabawa mun sauka a garin mun je mu yi musu da'awa don su mutanen ba musulmi bane sai muka sauka a garin don mu yi musu da'awa fa sa'alnahum an yuzayifuna fa abaw sai muka roƙe su su bakuntar da mu rinka iya da muka ce da Allah mu baki ne daga Madina dan Allah ku taimake mu ku bakuntar da mu ku ba mu wajen kwana ku ciyar da mu har mu samu mu gama abin da za mu gama a wannan gari na ku fita sai mutanen garin suka kiyarta kaga wannan karina ne mai karfi cewa waɗannan mutane ba musulmi ba ne su an gane wannan ko to ana cikin wannan hali da yake Allah ba a zalimin kowa ba ne Allah ya ce fallu diga sayyidul hay sai aka sari shugaban wannan kabila din an gane me ya sare shi kunama ya sare shi da kunama ya sare shi su wayannan bayan Allah suka yi iya kokari wajen yin magani ga sarki sai ya zamanto ciwon na ta ci gaba ciwon sai ci gaba yake ta yi ya zamanto tun suna iya bada magani har suka gaza to shine sai suka ce kai wayannan mutane da suka zo wajen mu suka nemi mu bakuntar da su muka ce a'a mu je wajen su zai iya yiwuwa suna da magani mana kawai sai suka zo wajen sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce fikum ahadun yarqa min al-aqrab shin a cikin ku akwai wani daya wanda yake iya yin magani yake iya yin ruqiya yake iya yin addu'a daga taron kunama an gane wannan ko a ah, sai suka ce innal malika ya mutu sarkin mu fa zai mutu sarkinmu muna jin tsoro kada ya mutu a lokacin nan sai wani sahabi sai ya yi wuf sai ce ana na'am E ni na'am ina da magani an gani walakin la af'alu hatta duna sai ce ina da magani amma ba zan yi maganin ba sai in kun biya mu ina ba zan gano wannan tunda dai mu ma mun buƙace ku ku bakuntar da mu ku da to mu ma yanzu yau ranar mu ne mu ma yawa dole sai kun biya mu in za ku biya za mu yi tsada da ku in za ku biya mu ina da magani to shi kenan a suka ce nawa za mu ba ku ana ta tsada can sai suka ce ina kun salasi na shatan za mu ba ku awaki talatin gwargwadon yawanku in dai sarkinmu ya warke za mu ba ku awaki talatin an gane wannan ku to nan take sai ce fa qara'atu alayhi alhamdulillahi rabbil alamin sab'a marrat fa bara sai na karanta mai suratul fatiha so bakwai sai ya warke an gano wannan ko kuma kar wannan mutum ka ku dauka ba cewa ya saba gwadawa ne kawai shi ya dauka kamar yadda Allah ya faɗa kawai wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin kawai shi alqur'ani waraka ne kuma rahama ne kul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa to shi yasa kawai ya dauki fatiha sai ya karanta yana karantawa sai sarki ya ji kamar an kwance shi daga dauri ya warke an gano wannan ko sarki sai ya farka ya warke shine sai aka aiko mana da ainihin liyafa an gane aka kawo musu abinci abinda da aka iya da a yi musu na liyafa sai aka aiko musu da liyafa din eh? sana kuma aka aiko musu da awaki talatin da aka yi tsada da su a lokacin sai suka ce a kallon ɗa'am sai muka ci wannan abincin da aka yi mana liyafa da shi ana wa asabi da ni da sauran sahabbai na in ji mai magana wa abau an yi akulu min alganam amma sai suka iya za su ci daga cikin tumakin wayannan tumakai da awakai ka ce to ba za mu ci wannan tumaki ba wayannan tumakai ba sai mun je mun tambayi biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya gaya mana da shi za mu yi aiki tun da dai ba mu taɓa jin labari an karanta wani abu na ƙur'ani game da lafiya an yi tsada da shi ba to mu kuma gashi yanzu mun zo mun karanta mun yi tsada an biya mu shin yana halatta mu ci ko baya halatta an gane to sahabbai da yake ba irin mu bane in yan Najeriya ne sai an gama rabawa an ci to a tambayi malam abin da muka ci din nan eh aka rama wallahi mun yi kuskure wallahi sai da muka ci wannan muna neman afuwa sannan muka sai da fuskacin suka more wanda ko da an ce musu haramun ne ba za su iya dawo da shi ba amma sahabbai suna da kyakkyawan fahimta na addini ba ya kamata mu motsa da sunan addini sai mun gaya manzon Allah ya ce ayi da za mu rinda gudanar da rayuwarmu a haka mai muke tunani rayuwarmu zai kasance a wajen addini eh maganar da mai ahalari yake faɗa wanda kullum muna karantawa amma fikihunsa ba mu gane ba za mu karanta mu wuce wala ya hillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi baya halatta ga mutum ya aikata kowane irin aiki ne duk ƙanƙantar shi har sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin in za ka yi aure kafin ka yi aure sai ka je ka karanci auren in za ka yi kasuwanci kana so ka fara siyar da wani abu a kasuwa sai ka zauna an karantar da kai kasuwancin in za ka yi wani abu duk abin da za ka aikata sai ka bincika yaya shari'a ta ce a yi shi haka muke yi da zarar mutum ya mallaki jari ai shikenan kawai kofar kasuwanci ya bude kawai za a ganci kawai ya ya kama shago kawai ya biya ya ce akar makalla zo kai mana zuwa mun fara kasuwanci ko kuma da zarar mutum ya samu ikon aure nan take kawai ya je kawai ya fara neman yarinya babu ruwanci da binciken ƙa'idojin aure da rukunan aure da sharuɗa ba ruwanci da wannan an gane wannan ko a lokacin nan shi ne sai wannan bawan Allah yake cewa sai muka ce ba za mu ci wa'annan tumaki ba sai mun je mun tambayi fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akbaltu hulkabar da na je wajen annabi sai na bashi labarin duk abin da ya faru sai annabi ke cewa wa ma yudrika annaha ruqya kai din nan waye sanar da kai cewa wannan abin da ka karanta ruqya ne wanda in mutum bai da lafiya in an karanta ana warkewa duk manzo Allah ba shi karanta da shi ba manzo Allah bai ce masa in kunama ya sare ka karanta wannan aya za a warke ba kawai shi ya dan gwada ne tunda an ce Qur'ani gaba ɗaya waraka ne shi an gane wannan ko kenan shi ruqiya kofar ruqiya a kulle yake ko a bude shi ruqiya in mutum bai da lafiya kana iya gwada kowane irin aya ne da zaran kaga ayan yayi aiki kawai ka rubuta wannan shi ne ka'ida wato shi magana magana rufiya in dai ka san wannan ayan qur'ani ka san wannan addu'a ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka san wannan addu'a ne mai amfani babu shirka a cikin sa babu sabani a saban Allah a cikin sa ba bid'a a cikin sa to kana iya karanta shi da zaran an dace shi kenan saboda akwai hadisin da zo a cikin sahih muslim hadisin ina ganin hadisin Abdullahi bin Abi auka wanda shi bawan Allah ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruka wa tama'im wa tiwala shirk lalle ruqya da kuma ainihin layu da maganin farin jini shirka ne da ya ji manzo Allah ya faɗi wannan sai hankalin shi ya tashi ya ji an ce har da ruqya ma shirka ne yace ya rasulullah mu mun kasance gidanmu muna yin ruqya ne tun a jahiliya kafin zuwa musulunci idan mutum kunama ya sare shi ko maciji ko wani abu muka karanta mai wani akwai rukuyan da muna karantawa sai mutum ya warke kuma shi na ka ce rukuya shirka ne to yanzu mu daina yin wannan rukuya wanda muka gada a gidanmu kaga shi ma yana so ya sani in babu kyau ya daina kenan an gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ijridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruka malamin lam yakun fihi shirk ya ce ku bujiro mun da rukanku gani ku nuna mu rukuyanku domin lallai an gane babu laifi ga rukuya inda babu shirka a cikinsa inda rukuya babu shirka a cikinsa babu laifi a ciki kaga ce annabi ya bamu ka'ida in za ka yi rukuya ka tabbatar da babu shirka a ciki ka tabbatar da babu biya a ciki ka tabbatar da babu wani fasikanci a ciki to kawai kana iya yin ishtihadi ka yi shi ina fatan gano wannan to wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu to kaga wannan ya nuna alqur'ani ba wai yana maganin ciwon da ke cikin zuciya bane kawai alqur'ani yana maganin ciwo na zahiri rashin lafiya na zahiri shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya kasance yana cewa idan ba shi da lafiya akwai da ya rashin lafiya a cikin wani tafiya da yayi ya nemi magani yayi ta shan magani bai warke ba ya da sha ya ce kawai sai Allah ya sa hankali shi ya koma zuwa ga suratul fatiha yana zuwa ya karanta fatiha kawai sai sai ga ya warke ina fata gane wannan saboda haka wani lokaci zaka yi ta neman magani amma kuma zaka ga cewa ba za ka samu waraka ba an gane wannan ko wa iza wa idza an'amna 'ala الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا an ci tafarki lokaci ya yi an ce lokaci ya yi to insha Allah za mu tsaya a nan wajen za mu tsaya wa'iza an amna alal insani a arada wani abi janibi wa'iza masahu sharru kana ya uta Allah shi taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya zaunar da kasan mu lafiya wannan musiba da muke fuskanta na rashin tsaro da yunwa da tsoro da sauransu Allah muke roƙo ya tausaya mana ya mana maganinsa. sa Allah muke roƙo ya tausaya mana ya mana maganin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk